alhamdulillah godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tattara mu a wannan wuri a kuma daidai wani lokaci da muke cigaba da karatun mu a wannan littafi na al akbar na al-imam Abu Hanifa rahimahullah daidai na Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya bayan mun ɗan ɗauki lokaci ba mu samu yin karatu ba saboda wasu dalilai a yau muna talata wanda yake kamar shaɗi ne eh, shirin da narewa zai zama shirin da hudu ne ko? eh? 24 ga watan zulqa'ada shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da sha biyu ko sha ɗaya sha biyu ga watan biyar shekara ta 2026 a kalandar turawa idan uwa ba su manta ba darasin mu da shige muna cikin bayani akan asifatu zatiyyati wal fi'liyya asifatu zatiyyati wal fi'liyya za ku gan shi kamar shafi na goma shafi na goma muna duba wannan bangare wanda shafi sifofin Allah tabaraka wa ta'ala wanda wanda yake yi muna bayani da kuma ah, gaya mana cewa wa'annan sifofi sun kasu gida biyu akwai azzatiyya sannan kuma akwai alfi'iliya ah, sifofin da suka shafi zafin Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma akwai sifofi da suka shafi aiki na Allah subhanahu wa ta'ala to ta sifa in gaji an faɗe ta yadda ta take kai tsaye za ka kunce ta a matsayin sifa ce mai alaka ta kai tsaye da zatin Allah subhanahu wa ta'ala amma wata sifar in ka an mace ta za ka hunce ta matsayin cewa sifa ce wacce take da alaka da aiki ko ayyukan da Allah ta'ala yake yi a lokacin da ya ga dama wani shine as-sifatu tu wal fi'liyya to kai tsaye ke cewa amma zatiyatu amma sifofi da suke da alaka da zati ko sifofi na zati ya ce fal hayatu sune kamar rayuwa Alhayatu rayuwa rayuwa wata sifa ce da take da alaka da zatin Allah subhanahu wataala wato ba ta da alaka ko za ka wuce alhayatu a matsayin wani lokaci ne Allah yake yin ta wani lokaci ba ya yi ba ko gani ba ko ta sifa ce da da Allah ya siffanta da ita a wani lokaci a wani lokaci kuma bai siffanta da ita ba misali ina fatan kun gani sannan wal kudura kudura shine iko kamar alhayatu yake ko kamar alhayatu take sifa ce zatiya ta shafi zatin Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye ba su da alaƙa da da cewa Allah yana yin kaza a lokaci kaza sannan wal ilimu da sifa ta ilimi da yake daga cin sifofin Allah kamar alhayatu da alqudra ita ma sifa ce da ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala sifa ce da ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala za ka wata zama tana da wata alaƙa da za ka iya fahimta ba da cewa wannan ya shafi abin da Allah yake wani lokaci da ya ga dama sannan wal kalamu da zance ko magana ita ma sifa ce zatiya kun gane ko sifa ce ta shafi zatin Allah subhanahu wa ta'ala haka as-sam'u ji da albasaru shine walbasaru kenan wasam'u da ji walbasaru da gani wal iradatu da nufi da makamantansu ina fatan gani to duka wani sifofi ne da suke da alaka da zakin Allah subhanahu wa ta'ala ba su da alaka da aiki a lokaci kaza Allah yake yin kaza lokacin da ya ga dama ina fatan gani a da sifofin kai tsaye suna da alaka da zakin Allah ne subhanahu wa ta'ala haka bayanin su yake to amma ɗaya ɓangaren in ka bi su sai ka suna da bambanci da wa'annan shi ne ke cewa wa ammal fi'ili ya tu amma sifofi na aiki wanda suke da alaka da cewa Allah yana yin kaza ina fatan gani Allah yana aikata kaza a lokacin da ya ga dama sai ce fattakhaliqu wa tarziku fattakhaliku to halittawa wattarziku da arzikawa ina fatan gani takhaliku annan da ma'anan yana ma'anan alhalku kun gane ko halittawa wattarziku shi ma yana da ma'anan warrizku da arzikawa ko ciyarwa zai ka fassara shi kun gane ko wal insha da kaga halitta shine insha ko fara halitta wal ibda da kuma kaga halitta wa sun da aikata abinda wato da aikatawa wa gairu zalika da wani wannan min sifatil fi'li na sifofin aiki yanzu kun ga wannan sifofi da aka ambata da malajiri su a nan dukkanin su sifofi ne da suke da alaka da abin da Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama to shi za kira su da suna asifatu alfi'liya yanzu fattakhaliqu halittawa wanda muka ce na ma'anar alkhalqu halittawa halitta jama'a aiki ne kuma gani ba to wannan a takhliqu ko al sifa ce daga cikin sifofin Allah to aka ake ce mishi al mai halittawa wannan ba sifa ce zaciya ba amma sifa ce da ta shafi abin da Allah yake aikatawa a lokacin da ya ga dama kun gane ko sannan yace wa tarziku da arzita wanda muka ce da ma'ana arziko arzitawa ko ce ba da abinci arzita bayansa ko ciyar da shi shine a tarziku kaga shi ma wannan muka ce ba sifa ce mai alaka da zafin Allah Su wa wata alama. ba sifa ce ta alfi alfi'il sifa ce ta iliya kun gane ko domin tana gwada abinda Allah yake aikatawa a lokacin da ya gada ba to haka yake wal insha da fara abu ina fatan gani insha suka ce shine eh, fara halittan abu fara yin abu shine al-insha kun gane ko saboda ka Allah shine allazi ansha'akum min al-ardi ko gane ba to wannan fara halittan abu za ka cewa sifa da Allah tabaraka wata'ala amma in kullum da kyau sifa da ta shafi wani abin da Allah yake aikatawa muka ce a lokacin da ya gana haka idan ka ɗauki al'ibda ya ce wal ibda shi kuma al'ibda yana nan kiran abu kun gane ko al'ibda suka ce shine wato alkhalku ko al'insha'u ala ghairi misalin sabaka halitta wani abu da kirkiransa ba tare da ka ka misalin kwatankwacin abin da ka yi ƙoƙarin yi daga wani da ya aikata abin cikin lokutan da suka gabata ba wato bi ma'ana halitta abu da kirkiranta ba tare da ka koyi samfurinsa daga wani ba shine al-ibda kun gane ko wannan sifa ita ma sifa ce muka ce ta aiki mai gwada cewa Allah baraka wa ta'ala yana kirkiran abin da ya ga daman ya kirkira a lokacin da ya ga dama haka a sunau kun gane ko sunu shine aikatawa kun fahimta ko saboda ana sifanta Allah baraka wa ta'ala cewa shi ne Sani ulli kulli shai, ko shi ne aikata komai da abin da ka gani Allah Ta tabaraka ta'ala shi yake aikata shi shi ke gudanar da shi shi ke samar da shi to irin wannan asusun a matsayinsa ne sifa daga cikin sifofin Allah ba sifa ce zatiya ba amma sifa ce fa'iliya dalili tana gwada yadda Allah yake aikata abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama tana da alaƙa da abin da Allah yake aikatawa ne ba alaƙa take da zafin Allah subhanahu wa ta'ala to sai ce gairu zalika da wani wannan sifofi da aka ambata min sifati wato min sifati al-fi'li na sifofin aiki shahi, as-sifa az-zatiyya muka ce ita ce sifa wacce take da alaka da zatin Allah subhanahu wataala a yanda sifatul fi'liya ita kuma kace ita ce sifa ta Allah tabaraka wataala amma wacce take da alaka da kuma yin ishara ga cewa sifantuwan Allah da aiki kaza a lokacin da ya ga dama kun gani ko to shine sai malai ce lam yazal wala yazalu bi sifatihi wa Asma'i. Allah tabaraka wataala bai gushe ba shine lam zal. wala ya zalu kuma ba zai gushe ba a nan gaba bi sifati da sifofinsa wa asma'ihi da sunayensa kun gane ko lam wato lam yahdus lahu sifatun wala ismun ki babu ta sifa da ta faru gare shi wala ismun ko wani suna kun gane ko lam yahdus lahu sifatun wata sifa ta waru ga Allah subhanahu ta'ala ba wala ismun ko wani suna a wannan gaba sharhi da bayani da malam yake sanya a nan wurin game da waɗannan sifofi na Allah baki ɗayansu da azzatiya da alfi'iliya shine cewa shi Allah tabaraka wa ta'ala lam yazal wala yazal bi sifatihi Allah bai gushe ba sannan ba zai gushe ba da sifofinsa ina fatan gani ah, wala Allah kila wani idan ya kalli yadda aka karkasa wa'annan sifofi da cewa akwai azzatiya akwai alfiliya ko zatiya wanda suke da alaka zatin sa alfiliya wanda suke da alaka da aikin da Allah yake aikatawa lokacin da ya ga dama wani da kalli wannan kashe-kashen wala Allah hankalinsa ya nuna masa cewa sifofin da Allah ya siffanta da su wanda ake ce musu astifatul fi'liya to kasantuwan su suna da alaka da aiki ne hankalinsa zai iya nuna masa cewa wala Allah Allah bai sifanta da su ba har sai da yi aikin ko gani ba yawwa saboda ka kamar mutum ya kaddara cewa wato Allah ta baraka wata ala bai siffanta da siffar halku ba har sai da ya halicci abin da ya halita ko gani ba yawwa hankali mutum zai ina masa wannan bai sifanta da sifar al'ibda kirkiran abu ba har sai da ya zama ya kirkiri abin da kirkira sannan sai zama ya sifanta da wannan sifa ta al'ibda hankali mutum zai gwada masa wannan to kawar da wannan shubha shine ma yake cewa lam yazal wala zalu bi sifati saboda kai da kassan idan aka ce maka sifa ta alhayatu rayuwa a matsayin ta sifa zatiya wadda ba za ka taɓa tsawara cewa an yi lokacin da Allah ba alhayyu ne ba ba ka tsawara wannan a hankalin kun gani ko to haka sauran sifofin dukkanin su haka suke kar ka tsawara cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai sifanta da sifar arzitawa ba har bayan ya arzika bayan sannan ya zama arzikawa tun gaba ni ya arzika bayan shi raziku ne ko gani ba kamar yadda tun azal shi alhayyu ne kun fahimci wannan magana wani shi ne lam ya zal wala ya zalu bi tifati sannan cewa wala ya zalu bi tifati shi kuma yana maka magana a nan gaba ne saboda ka yadda Allah ya siffanta da dukkan sifofinsa sun azal to wala ya zalo har abada ba zai gushi ba wanda sabobin suna kame shi <clears throat> saboda ka babu lokacin da zaka cewa sifa kaza yanzu ba ta tare da Allah ko gani ba dukkanin sifofin tun azal sa ne kuma har abada sifofin? kun gani shi ne lam ya zalu wala ya zalu bi sifati sai ce kuma wa asma'i da sunayensa kun gani ko wa asma'i da waye da sunayensa ya kawo asma a nan wurin <clears throat> saboda kawai da kuka sani <clears throat> wa'annan abubuwa da ake ambata da suka shafi sifatullah lokaci guda kuma suna da alaƙa ta ƙudda ƙudda asma'ullah kun gani saboda cikin asma'ullahi ne kuma kake samun sifatullah ko gani ba yanzu Allah kan ba ar-rahman ne ba to karkashin ar-rahman ko ar-rahim kake fahimtar cewa kenan rahama sifar wace sifar Allah kun gani karkashin suna Allah tabaraka wa ta'ala na alhayu kamar da muka yi bayani a ɗazu za ka yi fahimtar kenan alhaya sifar wace sifar Allah ce ko ku gani ba kun gani? a ƙarƙashin sunan Allah na al'alimu za ka fahimtar cewa al'ilmu sifar Allah ce ko haka za to shi ne ya ce da kasan wa'ancin sifofi da muka bayanin su muka ba da misalansu tun azal Allah yana da abinsa kuma wala zalu ba zai gushe bi fati da wa'annan sifofin to kuma wa asma'i sunan su saboda tun azal dukkan sunayen da ka sani a matsayin sunayen Allah na sani tun azal haka abin yake ba a taba zama wani lokaci da zaka ce suna kaza da Allah ba shi da shi daga bisani ne ya same shi kun gane ko tun azal dukkan sunayen nasa ne subhanahu wata'ala Ko ba zai gushe ba da sunayen nasa ba wani lokaci zaka ce yanzu suna kaza ah, ba na Allah ne ba dukkan sunayen nasa ne tun azal kuma har abada lam ya yazal wala zal bi sifati wa asma'ihi don haka sai ce lam ya hadus lahu sifatun wala ismun don haka babu wata sifa da ta faru gare shi wala ismun ko wani suna kun gane wannan shari ko abin ya fi zo ƙwarƙwaron lam ya hadis lahu sifatun ba wata sifa ta faru gare shi wato babu wata sifa daga cikin sifofin Allah wace za zaka cewa da yayi kaza ne sai samu sifa da can babu ta amma sai da kaza sannan sifa yanzu zai sami ka walat mun ko wani suna babu wani suna daga cikin sunan Allah zaka ce da can kaza babu lokaci kaza babu shi amma da aka yi kaza ne sai Allah ya samu wannan suna kun gane ko dukkan sunayensa da sifofinsa wato na tun azalle kuma na har abada ce lam yahdus lahu sifatun walat mun. kun fahimta ko to <clears throat> ita ce magana da shi alimamu Abu Hanifa rahimahullah ya faɗi a cikin matanin to ne sai mai sharhi ya ce lugha wato kalmomi na lugha da suka zo cikin wannan magana ta shi alimamu Abu Hanifa ya ce at-takhliqu menene at takhaliku sai ce khalku khalqul ashiya kun ga shi ko ce halitta abubuwa shi yake ce mashi takhaliqu halitta abubuwa shi yasa muka ce alkhalku wato at-takhliqu ne yana nan khalqu ne wa tarziqu tarziqu ko da yace menene at-tarziqu Ta ce rizqul kainat shine arzika halittu al-kainat sune halittu jama'a rizqul kainat arzika halittu arzika halittu muka ce da nan. ba su arziki irin wanda ka sani ana kirga shi a matsayin arziki ko rizqul kaina ce arzikin halittu da ma'anan ba su abinci ina fatan gani mu shawadi muna bayani cewa rizqo ko arrizqo yana da ma'anoni ne guda biyu arrizqo zai imana zai ɗaukan ma'anan arziki wanda ka sani wadata mallakan kuɗi mallakan kaddara mallakan kara akin shi arziki Allah shi ke ba da wannan sannan arrizku yana ɗaukan ma'anan ciyarwa kun gani ko ciyarwa ba da abinci ga halittu amma min dabatin fil arzi illa alallahi rizquha sai ce wal insha shi kuma al insha me al insha sai ce al ibda shine fara abu ko ka ce al ibtida ko haka rubuta ko al ibtida fara abu shine al'insha a fare abu daidai lokacin da babu shi shine al'insha insha a yayin da al'ibda a fa sai ce wal'ibda'u ai <clears throat> wato ai ala misalin sabikin ko haka rubuta ko yawwa wato shine fara abu wal ibda da kirkiran shi wal ibda shi kuma abin da ke shi al ibda ai al khalqu shine kenan a halitta abu ala ghairi misalin sabiqin ba tare da an samu wani samfuri ko wani misalin sai da ya gabata da aka koya ba kun gane ko shine al ibda shine a halitta abu a kirkire shi ala ghairi misalin sabiqin ko sabaka isa ala ghairi misalin sabaka ba tare da an samu wani misali da ya gabata ba ba a samu wani samfuri da aka kwaikwaya daga gare shi ba wanda ya diga ya gabata gabanin wannan abin da ake wajen an kirkira ba saboda kenan yin abu bisa ga kwaikwayo da kallon irin shi da ya gabata to ba a kiran shi da suna al'ibda ina fatan gani amma al'idda yana nufin kirkiran abu da halitta shi ala ghairi misalin sabaka saboda shi yasa za ku cewa halittun da Allah tabaraka wa ta'ala ya kirkire su a matsayin al-ibda sifa daga cikin sa babu ɗaya daga cikin su da ya kwaikwaye ta a hannun wani ko gani ba saboda kada Allah ya yi dan adam misali ba wai Allah ya kalli wani ne can da ya halitta dan adam yake dore koya a hannunsa ba kun gani duniyar ma da ya halitta ta ba wasu duniya gani in sace bai koya ba a'a alkhalqu ne ala ghairi misalin sabaqa kun gani ko to wannan su ne abinda suka zo na bayanin alluga da malam ya dan yi tsokaci a kansu game da wannan magana ta sha al-Imam Abu Hanifa rahimahullah <clears throat> to sai a sharhu a sharhu sharhin da yamma wannan magana gaba ɗinta sai ce sun mai bayyinu rahimahullahu ta'ala sannan alimamu abu hanifa allah masa rahama yana bayanin <clears throat> ba'adan min sifatil min sifatil zatiyya wato sai ci gaba da yin bayanin wasu daga cikin sifofi na zaci ba'adhan min as-sifat az-zatiyya sai ci gaba da bayanin wasu sifofi ko kace wani sashi shine ba'adhan min as-sifat az-zatiyya na sifofi na zaci sai ce ka sifatil hayat kamar sifar al-hayat rayuwa mu riga mun bayani cewa alhayatu sifa ce ya muka sai dalili saboda da an faɗi su za ga cewa wannan sifa ce mai alaƙa zatin Allah tabaraka wa ta'ala amma ba ta da alaƙa da cewa Allah yana aikata kaza lokacin da ya ga dama to anan wurin shi malamin ya ambata da da zo kan sharhi babban abin da yake kokari shine in ya ambata maka wata sifa daga cikin sifofin da shi al-Imam Abu Hanifa ya ambata to kokarin yaka ya kama kan hujja da dalili a kansa kun gani shi ne abin da mai da hankali a kansa da haka dai ce sun ma wato dai ce sannan ah, ah, alimamu abu hanifa ya fara bayanin ba'aba min sifatil datiya sai ce ka sifatil hayati kawai sai ce wata wakkal alal hayyi alladhi la yamut wata wakkal alal hayyi alladhi la yamut ya ka hujja cewa Allah ta'ala ya ce wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut ka dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala al hayy wanda ke rayayye ne alladhi la yamut wanda ba ya mutuwa wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut dan kira ne da jan hankali ga cewa mutane su yi tawakkali su dogara ga Allah tabaaraka wa ta'ala to a sifanta Allah ta'ala da aka ja hankalin mutane cewa su dogara gare shi za ka ce Allah ne alhayy rayayye kun gane ko allazi la mutu wanda ba ya mutu don a nuna maka cewa duk wanda ka dogara da shi wanda ba Allah ba to yana iya mutuwa saboda ka dogaron karshe zai zama cewa zai zama cewa kenan akwai na kasu akwai na kasu zaka dogara ga wani sai a waye gari ya mutu shi kenan to amma dai haka wa tawakkal alal hayy alladhi la yamut yanzu kamar da muka yi bayani a dazu hayy suna ne daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala ko ba haka ba wa tawakkal alal hayy Allahu la ilaha illa huwa al qayyum yanzu a jikin hayy muka ce zaka iya fahimtowa ka kalatu sifar alhayatu a matsayin sifa daga cikin bi sifofin Allah yace alhayyul kayyum wato Allah ya ambaci wannan a cikin Allahu la ilaha illa huwa alhayyul qayyum ko cewa Allah shine alhayyu Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda la ilaha illa hu babu abin bauta da gaskiya bisa cancanta sai shi sai ce alhayyul qayyum alhayyu rayayye alqayyum wato tsayayye ko kace mai kula da sha'anin bayinsa shine alqayyum qayyumiyya nan muka ce tana nufin kula da sha'anin bayi to a shahidi nan ma ya ce alhayyu rayayye suna ne daga cikin sunan Allah ko kace sunayen Allah sannan a jikin alhayyu kake da sifar alhayatu kun gani to sai ce wal ilmu ko da ilimi kamar da muka ce Abu Hanifa rahimahullah ya ta jira su wal’ilmu ilmu da ilimi ita ma sifa ce zatiyya yace li kaulihi saboda fadan Allah baraka wa ta'ala da yace zai kama kan hujja da dalili yace Allah yace ya'lam ma baina aydihim wa ma khalfahum <clears throat> Allah baraka wa ta'ala ya san abin da ke gabanin su su bayi wa ma khalfahum kuma ya san abin da ke bayan su gani ko ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah ya san abin da ke gaban su wa ma khalfahum da abin da ke ni bayan su ina jin mun taba bayani cewa ya'lamu ma bayna aydihim aydihim hakan ce gaban su khalfahum kuma mi bayan su to malamai suka ce aidihim gaban su din zai iya daukan ma'anoni guda biyu ko ka ce ma dukkanin su dukkanin ma'anonin guda biyu yanzu aidihim gaban su wato ta huskar zamani kun gane ko sannan aidihim gaban su ta huskar wuri haka khalfahum bayan su ta huskar zamani kun gani khalfahum bayan su ta huskar su dole ka ɗauka zai ba da cikakken ma'ana kuma zai nuna maka shumuli irin yadda ilimin Allah ga kowa da koya yanzu ya alamma bai da aijihim ya san abin da ke gabanin su su bayi bi ma'ana abin da an gabansu kun gani ko na zamani duka Allah ya san shi ko ku gani ba sannan ya alamma bai na aidihim ya san abin da aka gabansu na inda suke zaune ko inda ya aji su gabansu su duk ya san shi kun gani sannan wa ma khalfahum ya san abin da ke bayansu ta huskar zamani kenan su in sun wuce bayansu Allah ya san ke wurin a zamanin ci ko gani ba sannan wa ma khalfahum ya san abin da ke bayan su ta huskar wato wuri inda tsugunar da su ya aji saboda inda Allah aji bayi a nan wurin mala'iku ne ko wane ne ko waye bayan wucewansu Allah ya san abin da a wurin ta zamani kenan na inda aji su kuma abin da a bayan su ta huskar wuri ya san shi saboda ka ya san gaban su ta huskar zamani ya san bayan su ta fuskar zamani ya san gaban su ta fuskar wuri ya san gaban su eh, to shi bayan su ta fuskar wuri to ne muka ce yana gwada maka irin yadda ilimin Allah ta'ala ya game kowa da ko ina to sannan ya kawo wani dalili wato kace kuma dalilan da suke gwada ilimi kan suna da ko misali kalu subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim wannan mala'iku sun suka faɗi wannan ga Allah tabaraka wa ta'ala ko lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya neme su da cewa su ba shi labarin sunaye ko sunayen da ya kalubalance su cewa su faɗi sunayen su so suna halittun da ya kalubalance su cewa su faɗa to shine suke tawazu'i suke kafkantar da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala suka ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma lana illa ma 'allamtana babu wani ilimi da muke da shi ya Allah sai abin da ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle Allah tabaraka wa ta'ala kai ne al-alimu wa sani al-hakim mai hikima ina fatan gani innaka antal alimul hakim lalle kai ne al-alimu wa sani al-hakim mai hikima sai kun kalma al-alimu ka san ta fito ko a matsayin sunan Allah kuma cikinta akwai alilimu a matsayin sifa ko akwai wa izir fa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'ila wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim cewa wa iz yarfa'u ibrahimu alqawa'id min albayt ka tuna lokacin da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam yake daga harsasai na ginin ka'aba da umarnin Allah wa Isma'ilu da ɗansa annabi Isma'il alaihi salatu wassalam Allah ya umarce su da yi wannan aiki Ibrahim alaihi salatu wassalam yana aikin tare da ɗansa wannan shine wa izyar yarfa'u Ibrahim alqawaidu aw min albayti wa Isma'ilu suna wannan aiki sai ya zama cewa kuma suna addu'a suna aikin da Allah ya sa su suna ibadar da Allah mu ce su su yi kazalika kuma suna addu'a rabbana taqabbal minna shi ya ubangiji ka karba mana innaka antas samiul alim lalle ya Allah tabaraka wa ta'ala kai ne as-sami'u mai ji al-alimu masai ina fatan gani rabbana taqabbal minna bil munasaba malamai suka ce wannan shi ke gwada maka cewa duk aikin da kai a ƙarƙashin umarnin Allah a matsayin ɗa'a yi ƙoƙari ka halarta zuciyanka ka ƙaskantar da kanka ga Allah ka nemi Allah karɓa maka eh? yanzu annabi Isma'il annabi Ibrahim da annabi Isma'ila wannan aiki da suka yi iyakar zaman shi aiki na shari'a domin Allah ne umarci su kun gane ko aiki ne na shari'a bal aiki mafi ɗaukaka gina ɗakin Ka'aba gina ɗakin Allah sun yi abin da Allah ce su amma duk da haka abin da suke cewa rabbana taqabbal minna Allah ka karba mana saboda ka duk ibada da ka yi kokari kuma ka hada da addu'a cewa Allah ya karba maka saboda ba lallai ne ka samu dacewa Allah ya karba din ba kun gane ko shi yasa ka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da yi hajjin sa da ban kwana hajjatul wada' aka ce ya yi addu'a shi ma muka mace wani yake Allahumma ja'alhu hajjatan lariya a fiha wala sum'a ya Allah ka sanya wannan aikin hajji da ni a matsayin aikin hajji wanda la a fihi babu riya a cikinsa wala sum'a babu sum'a a cikinsa kaga kenan aiki da ikhlasi kenan wanda kake fatan yankin ka zama ka Allah ya bi ya karba ina fatan gani to wannan yana da muhimmanci gaskiya yana muhimmanci gaskiya kayi sallah yi waye duk abin da yi ka halarta zuciyar ka cewa kana neman Allah ya karba maka Ka yi sadaka ka neman Allah ya karba maka Ka yi wani infaki yi wani wata magana mai kyau ka yi fatan Allah ya karba maka wa idh fa ibrahimu al-qawaida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim kun gane ko to wannan shi ne. to yanzu kun ga al'alimu zai ya fito a wancan nasi da muka kawo da kuma wannan al'alimu kun gane ko to wannan yana fassara maka cewa kenan al'ilmu sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala kuma sifa ce ya jama'a da kaji an faɗe ta wata sifa ce mai alaka da zatin Allah tabaraka wa ta'ala ba ba wata sifa ce da zaka sawwara cewa ta shafi wani aiki da Allah yake yi lokacin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama kun gane ko wato wani aiki da ya ga yin sa a lokacin da ya ga damar yin sa a'a sifa ce mai alaka da zatin sa subhanahu wa ta'ala haka kuma wal kalamu wal kalamu da magana magana sifa ce daga cikin sifofin Allah tabaraka wa ta'ala jama'a kun gane ko sannan sifa ce zatiya ba sifa ce fi'iliya ba to shine sai malaka kawo mana dalili da yake gwada cewa tabbas Allah ya sifanta da sifar alkalam cewa Allah tabaraka wata'ala ya ce ya Musa in safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami ya kai Musa shine ya Musa Allah kira annabi Musa kira na musamman ce in safaituka ala nasi ina zabe ka akan mutane na zabe ka akan dukkan mutanen da kai zamani akan wato da su ne allan nasi kamar da eh, shi ma wannan mun taba bayani a kansa in ka ce annas a jikin kalma annas akwai alif da lam kun gane ko da gaffance shi a matsayin bisa ga ka'ida usuliyya cewa alifin da lamun ɗin da rakin jinsi ce annasu da aka ce wato yana ne dukkan mutane in ka mun shi akan wannan to kaga eh, nafsin zai haifar da iskaliya nassin zai zama akwai iskali a cikinsa don abinda wannan zai zai zai fa'idantarwa kamar kenan hadda annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zabi annabi Musa kan shi wanda wannan malamai suka ce yadda abin yake shi shine in istafaituka ala nasi bi ma'ana in istafaituka ala nasi zamanika na zaɓe ka akan mutanen zamaninka duk mutanen da suka yi zamani da kai su na zaɓe ka akan su dukkanin su kafi da mi na zaɓe ka akan su bai risala ce da manzancin da na baka wato da manzanci na kenan da na baka na sanya kai ka zama manzon Allah sannan wabi kalami da maganar da na yi da kai keɓance ka da na yi keɓancewa na musamman na yi magana da kai to wannan yana gwada na fifita ka akan mutanen zamanin ka na fifita ka akan mutanen zamanin ka wallan na ba zan manzanci da talaki abu na biyu na fifita ka akan mutanen zamanin ka saboda na yi magana da kai ko bi kalami ke kun gane ko wannan shi ne yanzu kalami kun ga magana ta kenan ko to kaga wannan ya goda Allah yana ni kenan na'am yana magana ma yana magana don ba haka ba ba zai ce in to ka ala nasu bi risalati wa kalami kun gani ko haka za ka ga cewa a wani nasin wa kallama Allah Musa da kalima Allah tabaraka wa ta'ala ya yi magana da annabi Musa takliman magana ta sosai shine wa kallama Allah Musa Allah ya yi magana da annabi Musa takliman wato magana ta sosai takidi ne wanda zo a gwada maka cewa magana ta sosai Allah ya da shi ba wani abu ne zaka cewa ka ba shi wani tawili kake ba magana ba shine takliman domin zai ce wa kallama Allah Musa kawai ta amma take takliman don a nuna maka babu wani tawili magana ake ne kun gane ko abin ne na soshi dai da suke magana suke tabbatar da cewa Allah tabaraka ta'ala yana magana kuma magana sifa shi ce suna da yawan gaske suna da yawan gaske sabanin muka ce abinda yan jami'a zilawa da makamantarsu, masu biyan ilimin falsafa suka tafi a kan shi ne cewa magana ba sifar Allah ce ba ba a cewa Allah yana magana falsafa su dalilansu da waye nasu kacokan sun dogara ne akan cewa wai ita magana ta kunshi haruffa ne saboda ka zo an ka cewa ne ya magana to cikin ta sai an samu harafi daya biyu sai ba da kalma harafi kaza sai a hada wata kalma harafi kaza ya ba da wata kalma to sai a samu jumla wai ba danganta wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ne da kake danganta shi ga mutane sannan kuma in ka ce Allah ya magana kana da bukata ka gaya min da wani yare ya magana da wani yare ya magana ba ka danganta Allah da yare to irin wannan su ne falsafa su don haka duk nasoshin da muka ishara zuwa gare su anan wurin ni safaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami da kuma wakallama Allah Musa ta kalima suka yi kokarin cewa ba maganan ake nufi ba amma menene wa bi kalami sannan menene wa kallama Allah Musa suka ce daga kalmar alkalam ne wa bi kalami kalami yana nufin alkalam wa kallama Allah Musa takliman suna nufin Allah wa yama annabi Musa kalam ne kalam na sosai menene alkalam suka ce shine zane zane mar a huskansa ko a menene kun gane yawan zane da ake yi kun gane shi ko zane kun ga kuma ya mutum da zane ko a zane kan ba gashi ana mutane kabilu ga husna ba shi wannan ba gobi ne wannan ba ari ne wannan wayi kun ga zane da ake mutane amsa ko a shi ne alkalam to nan malamai sai musu raddi raddi guda biyu a takaice na farko suka ce na farko suka ce ta fuskar lugha in ka ce wato wani ya ma wani zane suka ce wato abin da ke ne alkalam kenan suka ce to lamun ina ba a samu shanda kun gani ko sai dai ka ce kalamahu ya kalamu kalamahu ya kalamu shi ne masu zaki amma ka ce kalamahu to daga alkalamu ne ba daga alkalam haka ka'idar lugha take to kaga wannan a rubuce su a nan sannan na biyu suka ce nan wurin in ka kalli wancan aya ya Musa in istafaituka alal nasi bi risalati na ana Allah yana bayanin matsayi da darajar da mawani annabi Musa sai suka ce to a hankalce wace daraja ce a cikin zani ba ku gane ba wace daraja a cikin zane da Allah zai zai kirga ya mu annabi Musa zane a matsayin darajoji annabi Musa kun fahimta a akwai wata daraja ce da Allah ta cikin zane zane da ake mutane a huska ko kabilu kaza da har Allah zai kirga wannan cewa ya yi ma'annin Musa wannan zane, don haka ya zama daraja ce gare shi ta musamman kamar yadda ba shi manzanci ya zama daraja ta musamman kaga wannan ba haka ajiye kai wani babu wani babu wani wato daraja da cikin zane wani bal cikin shari'a ba a hana wani. an hana wannan kai ka zane dan karin don sai ka gwada cewa ka kai ka zane wannan sannan eh, shi halin ne abin da cikin shari'a za kawai da maganganu na su duka soki burutsu ne kawai da falsafa wacce ba ta da asali shi yasa magabata na gari busu su abin da su ya faɗi kawai shi suka zuwa zauna lafiya to kana na soshi da yawa da suka tabbatar da wannan zamu duba su darasi mai zuwa insha Allah almuhimmu dai Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin sifofinsa akwai sifatul kalami muka ce sifa ce ta magana kuma sifa ce zatiya ba sifa ce Allah ya samu dace ina fata abin da muka wadi daga ba Allah ta'ala amfani mu da shi ba mu da dansa kuskure kuma Allah ya fi mana fata mana shafi cikin da wa na'am na'am sai assalam wa alaikum wa barakatuh ايوه جزاك الله خير Thank you. wata eh, fitari illa ala lafi kuwa ina fitan baya ya ta kashi malam abin muke cewa arrizko ma'anoninsa guda biyu ne arrizko da mana arziki dukiya waye da aka yi wani muka fi sani sannan muka ce arrizko kuma yana ɗaukar ma'anar ciyarwa ko a ƙarƙashin cewa rizku yana nufin ciyarwa shi yasa ni kawo wannan nasi cewa Allah ya ce wa min dabbatin fil ardi ila lillahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha in ka kalli kalmar dabba dabba shine dabba abinda ba shi ke cewa dabba ko wanda hakikanin ma'anarsa shine duk abin da yake tafiya a bayan kasa shi ake cewa dabba dan adam yana ciki kaji na ciki tumaki na ciki kadangare yana ciki da musa da kare da duk halittu da kasance a bayan kasa su ake cewa dawa shine dabbatu daga nassin Allah yana cewa babu wata dabba a ban ƙasa face arzikinta yana hannun Allah shi ne malamai suka ce ma'ana mai faɗi ta wannan shi ne illa alallahi rizquha bi ma'ana illa alallahi it'amuha face ciyar da ita yana hannun Allah ba wai ba su kuɗi ba saboda mafi yawan halittun da suke bayan kasa ba su kusan me kimar kuɗi ba ne ka kaddara Allah yana ba su kuɗi ha ka tattara kuɗi ka zuwa kadan gari zai su na'am sai ta ka so ya gaba shi bai kosan me ne ka aje masa don haka illa Allah rizqu hafa shi yadda dabbobin yana hannun Allah saboda ka Allah shi ke ciyar da kadangaru shi yake ciyar da mutane shi yake ciyar da kaji shi yake ciyar da shanu duk wannan jadawabul arzi da ka sani da masu tafiya a ƙasa da masu wata shi kowaye ne in gane ko to duk ciyar da su yana hannun Allah shine illa illa Allah rizquha ina fatan gani wannan dai shine wallahi alamu almuhimmu ba da arziki da ma'anan kuɗi ko wadata ko baka kamar laki kaddara kaza ka zama kai ne alhaji ka adda kuɗi wannan a hannun Allah yake ina fatan gaji Allah shine shine ar-razzaq da wannan ma'ana haka kuma samun ma halittun Allah da haɗe abin da suke sawa a baka a matsayin abinci sunansu mutane ne muka ce ko sunansu kwari ne na ƙasa ko sunansu wasu dabbobi ne da ka sani masu girma girma su ne dukkan wannan hannun Allah ne kun gane ko yawwa to wannan ya ka shi wannan za ka cewa ke ma bu shakka a rizku haka ne yana da wani malolin guda biyu ko dai ka ɗauke shi ma na arzikawa da mana arzikin da muka sani yau da kullum ko kuma ka ce arziku da mana al'ita'amu ciyarwa wallahu ta'ala alam eh, wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh